الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام التفهيم المتفهم نعم تفسير المتقيم على موقف السعادات المالكية من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذرة النفيسة عن من شيخ الإسلام ابن تيمية ولؤلؤ من سعادة دقا شيخ الإسلام ابن تيمية نعم رحمه الله وروي عن سفيان بن عيينة an ruwaito daga sufiyanu bin uyayna an amr bin dinar daga amr bin dinar radiyallahu an wa kana min at-tabi'in al-a'yan shi amr bin dinar yana daga cikin tabi'ai na ainihi ainihin tabi'ai manya qala ma ziltu asma'u an-nas yaqulun yace ban guce ba ina jin mutane suna cewa yaquluna zalik suna faɗin wannan me suke cewa wal qur'an allazi anzalahu Allah ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa al-qur'an allazi yaqra'u al-muslimun cewa alqur'ani wanda Allah ta'ala ya saukar da shi ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wannan qur'anin allazi yaqra'uhu al-muslimun wanda musulmai ke karanta shi wa yaktubunahu fi masahifihim kuma suke rubuta shi a cikin littattafan su huwa kalamullah la kalama ghayri alqur'ani maganan Allah ne ba maganan waninsa ba wani talawul ibad ko da bayi sun yi tilawa wannan tilawa baya fitar da shi daga kasancewar shi maganan Allah wa ballaguhu bi harakatihim ko da mutane sun isar da shi da sautin su da motsin su wa aswatihim eh bi harakatihim wa aswatihim hmm. ko da mutane sun isar da shi da motsin su da sautin su فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مبلغا للي مغانا نوان دي فدي شي ne magana na wanda ya faɗe shi ne a farko ba wanda ya faɗe shi yana isar da sako ba yana kai sako zuwa ga mutane Allah ta'ala ya ce wa in ahadu min al-mushrikeena istajaraka fa ajirhu idan dai daga cikin mushrikai suka nemi makwabtakanka ko suka nemi kariyanka ka ba su kariya hatta ya suma a kalamullah har sai ya ji maganan Allah sun ma'abdu mu'amala sannan ka ka isar da shi wajen amincinsa zalika bi annahum qawmun la ya'lamun wannan saboda su mutane ne wanda ba su da sani wa hadha alquran fi masahif kama qala Allah ta'ala wannan qur'ani yana nan a cikin littafi kashi an rubuta yanda Allah ya saukar da shi haka aka rubuta a littafi kamar yadda Allah ke cewa bal huwa qur'anun majid a a shi alqur'ani ne mai girma fi lauhin mahfuz a cikin lauhin mahfuz a cikin wani allo wanda yake tsararre shine lauhin mahfuz na'am wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce rasulun min Allah yatlu sufan mutahhara manzo daga Allah yana karanta wani littafi abin tsarkakewa na fiha kutubun qayyima a cikinsa akwai hukunce hukunce masu kima a cikin qur'ani akwai hukunce hukunce masu kima sosai Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce innahu laqur'anun karim lalle yanda lamarin yake shi abin karantawa ne mai karamci kitabin maknun a cikin wani littafi wanda yake tsararre littafi abin tsarewa shine lauhil mahfuz wal qur'an kalamullahi bi hurufihi wa nazmi al maganan Allah ne da harfofinsa da tsarinsa wa ma'ani da ma'anoninsa kullu zalika yadkhulu fil qur'an kullu zalika yadkhulu fil qur'an dukkan wayannan gaba ɗaya suna shiga cikin qur'ani harfofin alqur'ani ne hmm. tsarin alqur'ani ne ma'anonin alqur'ani ne fi kalamillah kullu zalika ya fi fil qur'an wa fi kalamillah hmm. dukkan wayannan gaba ɗaya suna shiga cikin qur'ani kuma suna shiga cikin kalamullah mu duba littafin alwasiyatul kubra shafi na 32 zuwa 33 za mu ga maganan shekul islam ibn taimiyya dangane da abin da ya shafi alkur'ani da kuma raddi ga 'yan jahamiyya masu cewa wannan ƙur'ani da muke karantawa ba haka Allah ya saukar da shi ba na'am sun da sannan zai ci gaba da cewa وصحيح أنه لا بأس به لا بأس به والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم zance na gaskiya lallai alkur'ani babu wani laifi tare da shi kuma dole ne mu gaskata abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya takallamu bi sauti cewa manzon Allah Allah ta'ala yana magana da sauti irin nashi yunadi adam bi sauti Allah yana kiran annabi adam ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna uskun anta wa zawjuka aljanna ko Allah ne yake cewa ya kai adamu ka zauna da kai da matarka a cikin aljanna ko ya musa innani ana la la ilaha illa ana da Allah ke faɗin wannan Allah yana kiran adam da sauti kamar yadda ya faɗa ila amsali zalika min al-ahadith zuwa ga misalin irin wa'annan na hadisai akwai hadisai da dama a cikin bukhari a cikin muslim da sauran littattafan hadisai da ke magana cewa Allah yana kira da sauti irin nashi jumla فهذه الجملة كان عليها سلف الأمة jumla akan ta ne magabatan تني مغباتا الأمة سكسن da kuma دكما أئمة na نعم المنهج القوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبد المحسن العباد البدري حفظه الله الشيخ عبد المحسن العباد البدر يا بدر wato Hula, dan ya rasu yanzu ina ganin bai wuce sati biyu da rasuwa ba a sheik abdulmusin al-abbadul badar allah ya gafarta masa an gani yana daga cikin malamai na salafiya da suka daɗe sosai don ya kai shekara ina ganin casa'in da wani abu kafin ya bar duniya kuma lokacin da ya fara ganin alaman cewa wato karfin shi ya ƙare Allah ya masa rahama da ya ga alama karfin shi ya kare sai ya yi ritaya sai ya wakilta dan shi Abdulrazak cewa duk karatun da ya saba yi to dan yanzu zai ci gaba da yin wannan karatu sai ya zamanto duk majalisotin shi na ilimi sai dan shi ya gaji wannan majalisin saboda abdurrazak wato malami ne sosai kuma ya goge sosai wajen aƙida duk da cewa baban shi muhaddis ne shi shi kuma gaskiya ya goge ne sosai wajen aqida kuma sannan abin da ya shafi ilimin hadisi ba a bar shi a baya ba shi ma abdulrazak yanzu majalisin shi dan shi ne a majalisin kuma kamar yadda nake yawan maimaitawa ba dukkan malamai suke samun dacewa da irin wannan ba mm. malamai kaɗan ne za ka ga a ce malami ya rasu a ce dan shi ya ci gaba da karatun da yake yi an gane malamai da yan kaɗan irin manyan malamai irin su al'allama nasiruddin ga gashi ya rasu ba mu ga dan shi ya gaji karatun shi ba al'allama ibn bas ya rasu ba mu ga dan shi ya gaji karatun shi ba al'allama ibn usaimin ya rasu ba mu ga dan shi ya gaji karatunsa ba al'allama asidi ya rasu ba mu gaɗan shi ya gaji karatunsa ba al'allama a shanki ya rasu ba mu gaɗan shi ya gaji karatunsa ba bakar abu zai ya rasu ba mu gaɗan shi ya gaji karatunsa ba Tun malamai da dama na sunna sun rasu ba mu ga 'ya'yansu sun gaji karatunsu ba an gani yan kaɗan ne allah ta'ala ya yi musu ainihin baiwa da wannan irin su muhammad bin abdul wahab wannan bawan allah allah ya masa albarka an gane ko gashi nan daularsa daular muhammad bin abdulwahab wajen shekara 200 da wani abu yanzu daular tana nan har yanzu daular tana nan babu wani alaman cewa daular za ta girgiza an gane wannan ko shekara wajen 200 da wani abu da awan muhammad bin abdulwahab na nan kuma 'ya'yansa su ne suke karantar da suke karantarwa a majalisin da yake karantarwa in ka ji an kira mutum ali sheikh salihu ali sheikh jita ne na muhammad bin abdulwahab an gane da 'ya'yansa da jikokinsa da tattaɓa kunnansa duk malamai ne an gane ku kamar yadda ali sa'ud suka gaji mulki mulkin saudiya yana hannun ali sa'ud to abin da ya shafi mahalinta har yanzu yana hannun jikoki da tattaba kunnen muhammad bin abdulwahab kuma idan ka ji an ce fa wai sun gaji ilimi ba wai irin gadon da ake a najeriya ba kaga mutum babu abin da ya sani a ce tun da dai limancin nan gadon babanka ne zai ka yi to ba irin wannan ba wato ilimin sun gada a wajen kakansu kuma ga sunan manya-manyan malamai ne yanzu ka ɗauki salih ali shek wani irin babban malami ne malamin aƙida malamin ainihin fikihu malamin hadisi akwai maganganun ma da aka ce akwai wasu hadisai wanda nasiru jini albani ya inganta salih ali shek ya masa gyara an gani al'allama ibn bas yake cewa na ba shi shawara na ce da ya bar aikin gwamnati ya tsaya ya yi tarkizi a kan karantar da jama'a da ba karamin fa’idattuwa za a yi da shi ba an gani to shi din nan duk da nan rubuce-rubucen da muke gani na tsali alishek, ma'aikacin gwamnati ne an gane ko wato ya shagaltu da ayyuka na gwamnati yana nan yana can yana can to ina ma da a ce ya yi tarkizin kan shi kan karantarwa ne kun fahimci wannan ko? a ba mufti ne mufti ne yanzu shi ne salih alishid fauzan ba alishid ba ne fauzan ba ba cikin gidan muhammad bin abdulwahab ina ganin wancan da ya rasu ne makawan nan eh. na'am an manhajin ya safi gado da ake na karanta wa misali munan a najeriyance ana ganin kamar suka ne ko illa ne in babban malami ya sace gidansa ba wanda ya gaje shi ba dole bane Allah yakan yi ga yaranka babba abin da ake buƙata gare ka in zai yiwu yaran kan zama manyan malamai in ba zai yiwu ba yaran kan zama na kirki ya zama to yaranka sun gaji aqidanka sannan sun yi karatu daidai gwargwado ba kowa Allah ke bashi zurfin ilimi da zurfin kwakwalwa irin na baban shi ba an gano wannan ku kaga irin su imamu na malin ka duba irin ilimin da yake da shi amma ai ba dan shi ne gaje shi ba ina ba san gane wannan saboda haka da yawa daga cikin malamai wato yana yana ma da wuya ka ga malamai a ce ƴaƴa sun gaza to galiban inda ƴaƴa sukan gaji iyayensu Allahu a'lam sai inda ya zamanto wannan fanni akwai tattalin arziki a ciki ko fahimce hmm. in fannin akwai tattalin arziki to yaran ma za su ringa rige-rige ne su gaji babansu ya zama to duk mutumin da ya gaji wannan ya zama multi-billionaire zai zama to yana cikin kuɗi da gata to idan yana da mata hudu kowace mace za ta ringa gaya ma 'ya'yanta ku dage ku yi karatu kun gani in ba ku yi karatu ba wani ba kuna ganin take-taken baban yana jan wani wani ne ba zai gada kuma idan ya gada mulki da kuɗi zai dawo hannun shi sai ga yaran sun dage ko ba dan Allah ba za ku iya fahimtar wannan in kun je gidajen sufayi ko yanzu gidan shi ɗaya rubauci kaga kowane yaro yana ƙoƙarin ya yi ya gaji kujeran dalili akwai tattalin arziki a ciki musamman gidan ƙadiriya ba wanda gidan ƙadiriya har faɗa aka yi akan kujeran an gani kowane ɗaki yana so a ce shi ya gada kuma yadda maganganun da abdul jabbar ya faɗa da habaicin da ya faɗa kan yadda aka ba karibun layi aka ba shi gadon gidan ƙadiriya shi bai gada ba an gane ko ya yi habaici ya yi maganganu na suka sosai don gani da wani al'amari to galiban gidan sufaye tunda galiban sufaye suka yi amfani da ainihin wato ilimin su ne galiban gaskiya wajen tara kuɗi to irin wannan akan gada amma gidajen ahalus sunna za ka ga ba kasafai akan gada ba an gani kenan galiban masu yin gadan abin da ke janyo gadon, in akwai tattalin arziki mai karfi za a samu wani abin duniya to sai abin duniya ya sa a nemi abin lahiran kun ji wannan kaga Allahu a'lam hatta gidan Muhammad bin Abdul ai gidan akwai albashi na musamman ga ainihin ga alishin aikin gwamnati suke ba wai kawai karantarwa ba ne wanda kawai za a ce malami ya karanta in ya karanta in ya rasu shi kenan a'a akwai albashi akwai pension akwai akwai gratuity malami mai fatawa sojoji na bin shi escort kuma an kaga gidan shi ka san wannan ba wai kawai yau wato shine Allahu a'lam وقال عن منهج أهل السنة والجماعة من النسي للولاة الدعاء لهم daga cikin nasiha ga shugabanni akwai addu'a a gare su da kuma rashin mummunan addu'a a gare su wani ɗariƙa ta ahli sunna wal jama'a wannan shine aqida an ce dariƙa nan aƙida na ahli sunna wal jama'a yin addu'a ga shugabanni da kuma eh? da kuma rashin mummunan addu'a a gare su wannan yana daga cikin addinin nasiha على شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية شيخ الإسلام ابن تيمية يا a الإسلام في السياسة الشرعية 29 نعم ولهذا كان السلف ya ce wannan shine dalilin da ya sa magabatanmu kamar irin su fudail bin iyad da ahmad bin Hambal. hanbal da waninsu suna cewa laukanat na da'awa da'awatun mustajaba da a ce muna da addu'a wanda Allah zai amsa da mun yi addu'a da shi ga shugaba da Allah zai ce mana ku yi addu'a kuna yin wannan addu'a Allah zai amsa to da mun ce ya Allah ka shiryar da shugabanninmu an gani wato ba za su fara yin addu'a ga kansu ba za su fara addu'a Allah ya shiryar da shugabanninsu in yanzu alabashi sai su yi addu'a kuma Allah ya shirye su an gane wannan ku? na'am eh, wa kada sheik al-mujaddid Usman bin Fodi rahimahullah a sheik al-mujaddid Usman bin Fodi rahimahullah me ma'anar mujaddid don wasu kan ce mujaddadi ba mujaddadi ne mujaddid me ma'anar mujaddid shine bature ke ce na shi reformer a hmm. eh, reformer wato ba wai shi ya kawo musulunci ba a shi mujaddidi ne kenan ya tarar akwai musulunci a ƙasar hausa an gani shi abin da ya zo ya zo ya yi kwaskwarima ne ya tarar musulunci ya samu matsala a ƙasar hausa sai zo ya gyare-gyare an gani wannan shi ne ma'anar mujaddid don na ga akwai wasu ƙungiyoyi da suka taso yanzu wai ƙungiyoyin kwato ma hausawa 'yanci an gane wato zahiruhu fihi rahma wa batinuhu min qibalihi azab, wato zahirin shi kamar suna so ne su kwato ma Hausawa yanci da gaske amma ƙarƙashinsa suna so ne su raba kan musulmi suna so ne su yanke alaka tsakanin fulani da Hausawa an gane ko kuma wannan aiki akwai Yahudawa a cikinsa, Yahudawa ne suka yi wannan aiki saboda sun ga in an ce hausa fulani to ana samun wasu al'umma masu karfi ta kowane bangare masu karfi a siyasance masu karfi a wajen tattalin arziki masu karfi a addinance ta kowane bangare suna da karfi to in aka raba su za su zama to masu adawa da juna sai yahudawa su yi amfani da wannan su yaki wannan irin yadda aka yi aus suna yakan hazraj hazraj suna yakan aus kaga a nan wajen an riga an gama da al'umman musulmi a nan arewa kai an ma gama da al'umman musulmi a najeriya an gane wannan ko to ƙungiyar suna cewa wai shehu dan fodiyo na cewa wai shi ya musuluntar da hausawa a ina shehu dan fodiyo ce shi ya musuluntar da hausawa ƙasar hausa ta daɗe a cikin musulunci shekaru masu yawa har ma ana ganin cewa akwai wani sahabi wanda ya taso daga can ainihin madina har ya zo ya kawo musulunci kasar hausa to kaga shi kenan musulunci ya daɗe a kasar hausa in har ya inganta wannan magana ɗin misali shi shehu dan godiyo abin ya zo shi ma abin da shehu dan ya faɗa shi da kansa ya zo ne ya yi gyare-gyare akan abubuwan da aka lalata a kasar hausa kuma ya ce kasar hausa sun kasu kashi-kashi ya ce wasu daga cikinsu sam sam ba su shaƙi kamshin musulunci ba nan su ne maguzawa ya ce wai nan kafirai ne kaɗa'an sannan daga cikin ƙabilan hausa akwai wanda su ma ba su da matsala a wajen aƙidansu sai dai ɗan gyare-gyare wanda ba a rasawa ya ce wai nan musulmai ne kaɗa'an an gani babu wani suka ga musuluncinsu sannan kuma akwai wanda sun musulunta amma sun gauraya musulunci da shirka sun gauraya musulunci da bid'a an gane wannan ko suna bautan dodo suna suna yin alwashi ga ainihin kabari da abin da ya kama da wannan yace wa'annan su ma kafirai ne ba su ma da mushi musulunci ba yayi tafsilat kuma yayi adalci a littafin sandurul albab ina fatan gane wannan suraka babu wani suka wanda shehu dan godiyo ya yi wa kasar Hausa bil hasali ma shehu dan godiyo ya yi wa kasar Hausa har ma shehu dan godiyo yana ma fatan a ƙarshen rayuwarsa yana cewa da ya iya yaren hausa da da a ta fi ci gaba fiye da haka saboda duk wasu littattafan da ya rubuta in ma da yaren fulani ko da larabci ya yi wake-wake da yaren fulani amma kuma har ya bar duniya baya jin hausa sosai ina ba ta gano wannan ta so naka wannan kungiya da suke kira zuwa ga wai hausa zalla an gane ban masu duk wata kungiya mai kira zuwa ga wata kabila kuma ya zama manufarsu suna zo da raba kan al'umma ne to ya kamata al'umma su yi tuni da su an gano wani ku mutane su fito su yi musu rant domin yadda kuke ganin a hankali a hankalin kare na su za ga sun fara karfi har za su kai matakin da za su fara suka shi dan fodiyo dan ma sun fara shi dan fodiyo azzalimi ne shi dan fodiyo ya zo ya yaki iyayensa da kakanni ya ce wa iyayensu sun yi biri'a sun yi shirka ƙarya yake yi ya zo ya tarar da kaza to za ka suna faɗin irin na maganganu suna nuna shehu ɗan fodiyo ba jihadi ya yi ba shehu ɗan fodiyo yakin ƙabilanci ya yi an gane wannan ko irin wannan magana ba gaskiya ba ne shehu ɗan fodiyo mujaddidi ne ya tarar da musulunci a ƙasar hausa ya yi gyare-gyare ne akan ainihin addinin da ke kasar hausa na'am na'am eh abinda yake faruwa a nan wajen mutanen da ya kafa su ne mutanen da ya sani mutanen da ka karantar ka san akidansu ka san komai na su ka kafa ai ɗalibansa da ya fara karanta ba fulani ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam da yayi jihadi ai mutanen da manzon Allah ya kafa muhajirun ne da ansar wannan shi suka su ce ai duk an aka duba da ɗaya inda ya kama to mutum yawa sai fulani ko ya da eh, to kaga wannan shi ne dalili ai kaga manzon Allah da ya kafa sahabbai ai sahabban da ya kafa sahabban da ya sani su ya kafa har man ka duba ma ai manzo Allah ya ce al'a'imma min quraish in ma za a yi shugabanci a nada shugaba na daula al'amma shi zan ba quraishi kaga anan ma an an kace za a yi jahiliya sai ya ce to manzo Allah shi ma quraishawan shi kawai ya kafa ai akwai sauran mutane musulmai da suka fahimci addini me yasa yanzu ya kafa quraishawa ina ba tan gane wannan to duk irin wannan jahiliya kada ya zo kunnan mu mu yi mashauran wannan fodiyo uzuri eh lalle wayannan fulanin da ya kafa wa'inda suka cancanta ne ya kafa hmm. kuma a lokacin bai samu sauran ƙabilun da zai kafa ba shi zai kafa wannan Allahu alam na a dama shi wannan godiyo daga cikin falalansa ai shi ne yasa aka samu alaka mai ƙarfi tsakanin Hausa da Fulani aka samu auratayya tsakanin Hausa da Fulani sannan ka je kwara garin kwara state ka ga tasirin Hausa Fulani sosai da an ga mutum kwara za ka ga fulatani ne kawai ga hancin nan ga komai ga komai ka gan shi ba fulatani amma yana yarbanci saboda daular shi na bodiyo ta kai kwara state an gane ku? na'am eh, akwai akwai ɗaiɗaiku wanda yake hausawa ne kuma ya ba su wannan mukamin ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku na nan tarihin suratun ma na ƙasar hutun da cewa an bayan kafa wanda ya yi idan sarki ya mutu ana duba wanda suke cikin da bangaren ilimin addini hmm. daga shi har nan misali a cikin zuwa an samu samun ba fulani ba masu mulki da nan kuma amma ban cewa ana duba suka ilimi kamar wane ne yamma da kika da aka zazzau da ba fulani ba misali kamar an bangaren mallawa suka zo mallawa eh, mallawa ba fulani ba ne tabbas. Eh. katsina ma an samu wanda ba fulani ba mafi yawa fulani ne ba su wani to almuhim dai karin ba shedan kofa dan ba shedan kofa kan wannan al'amari ba karamin illa bane Allahu a'lam na'am qala fi kitabihi misbahul li ahli zaman ya faɗa a cikin littafin sa misbahul li ahli zaman iyakum summa iyakum wa talifi amirul mu'minin yace ka shaidinku sannan ka shaidinku ji shehu dan fodiyo game da suka ga amirul mu'minin da kuma masarautansa in an ce wannan sarkin musulmi ne kuma wannan shine masarautansa ka shaidinku sannan ka shaidinku da sukan shi في يواقيت لعبد الوهاب الشعراني يجي يازو تقول تابع اليواقيت نا عبد الرحمن الشعراني نعم عن ابن العربي في a cikin علوم الباب علوم الباب الرابع باب وستين من الفتوحات من أنا yace duk mutumin da ya suka ga ga mahukunta faɗan na man na saba kun ila illatil ba hakika ya jingina wanda ya naɗa su zuwa ga ƙarancin fahimta da kuma takaituwar nazari hakika ya jingina wanda ya nada su wane ne ya nada su ya jingina wanda ya nada su zuwa ga karancin fahimta da kuma takaituwan tunani shin yana nufin Allah ne ya nada su Allah ne ya kaddara za su yi mulkin to ya jingina Allah Allah bai san abin da yake yi ba kenan ko kuma ya jingina mutanen da suka zauna suka nada su suka yi tunani cewa ba su da fahimta sannan suna da takaitaccen tunani huwa babun khadirin jiddan huwa babun khadir wato wannan babi ne mai hadari kwarai da gaske hmm. babi ne mai hadari sukan wa sukan shugaba sukan shugaba babi ne mai hadari kwarai da gaske in ji ainihin ibn al-arabi ya ce wani haza na alhaq ta'ala an yi fi muluk saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya hana ainihin sukan sarakuna ya hana sukan ainihin khalifofi wa akhbara anna qulubuhum bi yadihi kuma Allah ya bada labari cewa zukatan masu mulki yana hannunsa in kaba qabadaha anna in yaso ya damke shi a gare mu wa in sha'a dafa biha alaina in yaso ya karkatar da shugaban zuwa gare mu an gane wannan ko in yaso sai Allah ya juyar da shugaban daga gare mu in yaso kuma ya damke shi daga gare mu saka in Allah ta'ala ya so sai ya damke shugaban ya hana mu fa'idantuwa da shi in ya so kuma ya karkatar da shugaban zuwa gare mu ya tausaya mana wa amarna an nad'u lahu Allah ya umurce mu mu yi kyakkyawan addu'a ga shugabanni لأن وقوع bihim fil amma العامة min jawrihim Domin lalle aukuwan maslaha ta hanyar su game a wajen gama garin mutane ya fi girma fiye da zaluncinsu a gani auko maslaha ga shugabanni ga ainihin gama garin mutane ya fi girma fiye da zaluncinsu ma'annahum babin layi sai kala'il hawa'i tare da cewa shugabanni kofan Allah ne wajen biyan bukatun mutane eh a doron ƙasa an kanu fasikin aw salihin shin daidai ne shugabanni fasikai ne ko salihai kunji ji adilai ne a ke wannan magana daidai ne shugabannin nan fasikai ne ko ko salihai shin adilina fasikina ne au salihin adilina au zalimin shin shugabannin adilai ne su ko azzalimai an gani ko da shugabanni fasikai ne ko azzalimai ne su baya halatta mai musu mummunan addu'a sai dai mu ringa kyakkyawan addu'a Allah ya shirye su wala yukhrijuhum zalika an itlaq ism wilaya wannan baya fitar da su daga wawaita sunan shugabanci a gare su ko da shugaba fasiki ne wannan baya hana ka ce baya fitar da shi daga ka ce shugabana ne ila ce wannan shugaban yana mallakan ka fasiki ne azalimi ne mashayi ne karka ce ni ba shugabana ba ne. wannan shugaban gargajiya ne ni ba shugabana ba shugaban fasikai ne ka saka wasu ke cewa ce wannan mu dai ba mu yadda sarkin musulmi ba ne sarkin sokwata ne ko sarkin gargajiya ne A idan shugaba yana mallakanka ko da fasiki ne shi in dai Allah ya dora shi a kanka shugaban ka ne ina fatan gane in dai ba wai kafiri bane shi to yanzu shehu dan bodiyo zamu ce dan madakila ne yanzu wayannan maganganu ba shine wasu masu da'awan sunna suke cewa duk mutumin da ya faɗe su ya zama ɗan madafila ba duk wanda ya ce ba a zagin shugabanni duk wanda ya ce ba a hawa kan mumbari a ce za a yi nasiha ana faɗin kurakuran shugaba a kan mumbari ko kuma duk mutumin da ya ce ainihin a ringa yin kyakkyawan addu'a ga shugabanni a daina yin munanan addu'a a gare su saboda maslahan da ake samu a gare su ko da fasikai ne ya fi ainihin barnan da suke yi in ka duba wannan magana an gani masu sauraron wannan magana inda za a goge wannan da za a goge sunan shehu dan fodiyo a sanya shekarabi da za a ce lalle shekarabi ne ya faɗi wannan magana ina fatan gane wannan su mutane saboda sun jahilci a ƙidan salafiya sai ce ai akwai yan salafiya akwai yan madakira ai duk mutumin da ba shi da wannan manhajin kaga yana hawa kan mumbari yana zage shugabanni yana hawa kan mumbari yana tsine musu yana hawa yana faɗin kaza ba dan salafiya bane an gani kaga shehu dan godiyo ma ya nuna maka cewa yana daga cikin aqidan ahlus sunna yana daga cikin manhajin ahlus sunna wanda bai dace bi wasa da shi ba an gane wannan ko shi ma shehu dan godiyo. sai ku sanya shi ku lissafa shi daga cikin yan madakaira amma tahrimul khuruj alaihim fa qawluhu ta'ala yace amma haramcin yin tawaye ga shugabanni shine inda Allah ke cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu kaga shi ba shi dan bodiyo yace haramun ne ayi tawaye ga wa shugabanni kada ku ce za ku dauki makami ku yake su shine wannan aya wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya ka ku rarraba na'am abdul fasil gani taqlid wal ittiba bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim على الإمام إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس الله يمسر ما يأتي عن سعيد بن مسيب شما يكرقو دك سعيد بن مسيب التابعي نعم بلغه عنه أنه كان يقول labari ya kai wa imam malik daga sa'id bin Musayyaf, annahu kana yaqul laysa min alim wala sharif hmm. yace babu wani malami ko wani mai daraja wala zai fadl ko wani ma abocin falala illa wa fi aibu face tare da shi akwai aibi hmm. babu wani malami ko wani sharifi wani mai daraja ko wani mai falala face tare da shi akwai aibi walakin man kana fadluhu aktharu min naqsihi sai dai duk wanda ya kasance falalan shi ya fi yawa fiye da naqasan shi zahaba naqsuhu bi fadli wato sai na naqasan shi ya tafi da falalansa kama anna man galaba alayhi nuqsani nuqsanuhu hmm. kaman duk wanda ainihin na naqasan shi ya rinjaye shi zahaba fadlu sai falalan shi ya tafi hmm. idan mun ga malami wanda kurakuran shi sun ninninka alkhairinsa to za mu ce bai da alkhairi an gane ba za ma mu faɗa alkhairin shi ba amma an mun ga malami wanda alkhairin shi ya ninninka kurakuransa to wannan alkhairin ya lullube mai ya lullube kurakuransa ina ta gane yanzu imam malik yana da kurakurai da ina mu gane shi da kansa ya ruwaito maganin hmm. imam malik da shi ya ruwaito maganin cewa shi ma yana da kurakurai yadda duk sauran malamai suke da kurakurai amma kuma alkhairin imamu malik ya ninninka ne kurakuransa kuma wannan baya nuna ko mu rufe ido mu ci gaba da takalidi da shi a idan ya faɗi magana za a auna maganan da ma'auni na shari'a kamar yadda imam malik shi ma ya nuna mana na'am wa qala khairu sannan waninsa ya faɗa wani imam malik la yaslimu al'alim min al-khada' malami baya kubuta daga kurakurai na akhda قليلا duk wanda ya kuskure kaɗan ya dace da yawa wannan shine malami kuma na asaba qalilan to duk mutumin da ya dace kaɗan ya yi kuskure da yawa wannan jahili ne hmm. shin mu ɗan salafiya muna auna ainihin malamanmu ko ɗalibai ɗan uwanmu da wannan kafin mu yi gaba da su eh? za ka ga ana gaba tsakanin wannan makarantar salafiya da wannan makarantar salafiya shin makarantar salafiyar da kake gaba da shi din nan sharrin shi ya fi alkhairin shi kan bayan da nake ke idan ya zamanto ga wannan ana sukar shi ga wancan malamin ana yaban shi ɗaliban wannan malami suna sukan wancan malami shin suna suka shi ne saboda sharrin malamin ya ninninka alkhairinsa to kenan suka da suke mai na san rai kenan ya nuna san rai ne da hasada hmm. da kokarin ɗaukaka nasu ta kowane hali in dai malami ya zamanto a kaddara malami yana da kuskure yana da kuskure 20 yana da alkhairi 80 hmm. shin ya kamata ku rinka zage shi kuna aibarta shi na? fahuwa alim ko? sama yanzu bayan da ake yi wai kuma sai a ce wai wai ana salafiyun alal jada salafiyun asari amma kuma baya bin wannan manhajin dai kana bin wannan manhajin sai ka ga dan uwanka wanda kake ganin ya ma kuskure to sai ka auna kuskuren shi kuskuren shi guda nawa ne sannan kuma inda ya daidai guda nawa ne shin ya yi kuskure ne wajen akida kaga tun anan wajen ma in ana ba da maki ɗari sai ainihin ɗan uwanka wanda kuke akida ɗaya manhaji ɗaya sai ya maka wani kuskure wanda kake ganin ya ɓata maka rai to ka auna akida maki nawa za a bashi za a bashi mu maɗauka za a bashi maki 60 a wajen akida sannan wajen ibada maki nawa za a bashi mukaddara a lalace a bashi maki goma sannan wajen mu'amala maki nawa za a bashi mukaddara a lalace a bashi goma ya samu maki nawa ya samu maki tamanin hmm. to sauran ishirin din ba za a mai uzuri ba don kusan cewa kaga ya samu fa mumta zai samu ba to yanzu don kusan cewa salafiya ba ana da'awanta ne yauwa in ba da'awan salafiya ba bai dace a rinka yin gaban da babu dalili ba don wani gaban kawai an kirkiro shi ne kawai babu dalili in ma akwai dalili bai gaza ana so a daga wani a wulaɗanta wani ba kawai haka nan eh, in dai ko don Allah ake yi to ya kamata a duba wannan da muke gaba da shi wai menene gidan shi menene manhajin shi wani irin ibada yake shin yana da biri a tare da shi shin zulfan da yake guda nawa ne a cikin zunuban shi akwai zina akwai shan giya akwai caca akwai luwaɗi akwai cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba akwai kaza akwai kaza shin manya-manyan abin da aka wallafa littattafai kitabul kaba'ir a kansu shi wasu zunubai ne yake yi wanda har jayi alkhairinsa akwai to wa'annan mutane in ba su gyara ba me ya kamata a kira su hizbiyun wallahi mutumin da bai bi wannan ka'idan da imam malik ya faɗa ba ya zama yana gaba da kai har ya sanya ana so a raba a ɗauka kamar salafiyan mata ka kashi kaza an gane saboda wani abu na son rai shi wannan wanda ake so a ce din nan a soke shi din nan wato in ka tambaye su menene ba san shi babu fa innahum la yukadzibunaka walakin az-zalimuna bi ayati llahi yajhadun hmm? ba wai suna sukan ka bane kawai hasada ne da kiyayya da bakin ciki an gane wannan ko to wannan shine abin da yake faruwa mu rike wannan ka'ida idan kaga wani yana sukan dan uwan shi salafiya suka ce wai aqidan ku ya bambanta ne a'a manhajin ku ya bambanta ne a'a ibadan ku ya bambanta ne a'a sulukin ku ya bambanta ne a'a menene a'a wallahi wani abu ne ya faru billahi lazi a maganar hakimi ne ya kai ƙarar malamin mu wajen hakimi misali an gani to ire irin wayannan maganganu da ƙaryace ƙaryace da ake shiryawa da ƙarfin tsiya za a kirkiro sharri da ƙarfin tsiya sai an yi adawa ana so ne a yi gaba da ƙarfin tsiya kuma a kirkiro ta hmm? to in ba kirkiro ta ba a faɗi laifin laifin da ya shafa alkhairin malamin misali shi wannan tsara hmm. ba akwai dalili ko da da ne kai ba akwai dalili to in ma a ce da gaske ne ma ballanta na sharri ne ma to in ma a ce da gaske ne in ɗaya kai kai ƙaran ubansa ma to ɗan nan ya yi rinda ne ɗan nan ya yi shirka ne bai kyauta ba sai a kira shi a mai nasiha ki gaskiya abin da kai ba ka kyauta ba da kai ƙaran wani wajen hakimi na fatan gane wannan to amma wai shine hujjar da za a zo a yi ta kirkira ƙarya banda wannan akwai ƙaryace ƙaryace ire-iren wayannan suna da yawa wanda da shi ake farfaganda amma ko da da wannan ƙaryace ƙaryacen a auna da alkhairin malamin a gani a gani alkhairin malamin da wannan kurakuran da kuke so ku liƙa mai da ƙarfin tsiya wanne ne yawa kira kan shi shi ɗan ƙungiya kaza bane a ah, ɗan ƙungiyar ci ba sai ka kafa ka ce ka ɗin ƙungiya ka ba ne in dai ya to aikin ka ya nuna ƙungiyar shi ka kafa wani malami kana cewa da ƙarfin tsiya sai malam wani fa ya fi kowa da ƙarfin tsiya sai mun yi sallan malam wani ko da ko da za mu aibanta malaman salafiya gaba ɗaya kai ko salafiya za ta rushe sai malam wani ya ɗaukaka to wannan shi ne ƙungiyanci ina fatan gane kada ku ɗauka wanzu an ce wai ƙungiyar izala ƙungiyar fitiyan ƙungiyar kaza a'a ana iya samun ƙungiya wani malami ya tarbiyyantar da ɗalibansa cewa in ba ni barijiya ku ringa aibanta kowane malami ku ringa ma kowane malami ƙazafi ku shirya ƙarya ku mulmula ku ɓata kowa shi ko malaminku ku ringa mai kowane irin yabo ya fi kowa daraja ya fi kowa imani ya fi kowa ilimi ya fi kowa tattaku ina ba san gane to in mutane suna da irin wannan dabi'a na kokarin daga wani malami su wulakanta wasu malamai to wayannan mutane yan kungiya ne yan jizbiya ne su ba sai lallai sun kafa wata kungiya ba ina ba san gane wannan to wannan shine wa alaikum assalam muna ba suna man Allah ya da tuba da izinin Allah in dai suna neman gaskiya domin wallahi ba su da gaskiya su kansu sun tabbatar a cikin zuciyarsu wallahi ba gaskiya wani abu ne na san rai suke gina wa kawo kai da ba wannan wani zuwa zuwa ya samu wani a gidansu ya je ya samu wani ya ce ka daina zuwa wajen malam yahaya ya ce malam yahaya ba malam wani ba ya mallaki wani abu akwai wani abu da malam wani ya mallaka wai da ya ga wannan ya mallaka saboda hasada wai sai malam yahaya ce me yasa ba za a raba biyu ba wai a raba wannan abun biyu shi tun da ba a raba biyu ba to ba shi ba malamin haya ba wannan malamin haka nan kawai aka kirkiro wannan ƙarya malam wani ya mallaki wani abu da ya mallaka malamin ya haya ko bai mallaka ba sai malamin ya ce dole sai a raba biyu an gani saka yanzu wannan malami ya dace ka je yi karatu a wajen shi to yanzu muka ɗauki wannan ƙa'ida da aka yi an gani wannan kazafin da aka yi wa malamin ya haya a kaddara ya tabbata to da wannan a cire mun maki daga cikin karantar wanda malam ya wajen shekara talatin da wani abu yana yi an gani a cire mun maki a bani makin da ya rage mai rage a cikin makina makina da ya rage ya cancanta a yi watsi da ni har a yi mun irin wannan gaba da irin wannan batanci in labarin ya inganta ina masu da irin wannan ƙaryen suke yada da awansu a ɗauki wannan ƙarya a jingira in an ga bai yi ba sai a ƙirƙiro wani wa iyaz zila kuma abun hausu sai a ce ma da takuku ina da takuku tun makarici to kuma sai su ce wai su abun mamaki su ne masu tarbiyya kai din nan kuma da kake kiyayewa kana bin ba ka da tarbiyya kenan ne tarbiyya gulma da batanci da yarfe ga wasu malamai shine tarbiyya an gane wannan ko na'am wa iyaz zila أنا عبد الله بن مبارك عبد الله بن إمام الدور بهية الدرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكانت في مقدمة الدعاة الإسماعيليين يا كفر شيء الإسماعيلية wanda suke gaba gaba daga cikin du'at na Ismailiyya alladina wafudu ila misr wa'anda suka bakunci Misra kafin ayi fatawu Misra yamhadu saha li nashr al-mazhab al-ismaili kasan yan shi'a Ismailiyya fa fadiniya sun taba mallakar Misra ba sun taba kafa daula mai karfi a Misra wanda suka bakunci Misra kafin su bude ta liyumahidu asaha bi nashar al-mazhab al-isma'ili domin su shimfiɗa ainihin farfajiya domin yada ainihin mazhaba na isma'iliya adda'i al-fayruz wadda'i abu ali wanda ake kiran shi fayruz da kuma wanda ake kiran shi abu abu ali wayannan su ne aka tura su domin su je su shimfiɗa ainihin farfajiya ga da'awa isma'iliya su fara bude kofa kafin ainihin manyan malaman su je bada a wufuda ila mishi hakika manyan bakin wa'annan wato sun fara aikawa da hakika manyan bakin wa'annan mutane sun fara kai ziyara zuwa Misira. ma maulidin khilafa alfatimiyya tare da ainihin haihuwan khilafa alfatimiyya fi afirkiya a afirka na aksara du'a asaran sai dai mafi yawan masu da'awa da suka fi tasiri a cikin masu da'awa na ismailiyya wanda suka fi su daukaka tsakanin mutanen misira su ne wanda ake kira abu ja'afar bin nasir shi ne wanda ake kira abu ja'afar bin nasir wa kana sahiba naduwa fi dari e shi ne ma'abocin taro in za a yi taro a tattauna kan addini to a gidansa ake tattaunawa bil kustas a wurin da ake na qusdas na'am wa kanat ad ulama hmm. ya kasance gidan shi ne mahadan malamai wal ba, da masana larabci da kuma ainihin gabani manya wa mahma kila fi sha'ni khufurati haula ad-du'a diyan da aka faɗa game da sha'anin muhimmancin wayannan masu da'awan ala jama'iril muslimin ga ainihin taron mutanen misra أن عدد من تأثر بالدعوة الفاطمية للي حقيقة للي عدد من دسك تأثيرا في الدعوة الفاطمية على أيديهم أهنا يوم إنهم متاري لم wato bai fito ɓarɓaro ba bai yi tasiri ba a gani waɗannan bayan Allah sun yi iya ƙoƙarin su wajen kiran mutane zuwa ga da'awan shi'a ismailiya amma kuma mutanen da aka kira suka amshi wannan da'awa bai yi tasiri ba ga yawan mutanen da suke kan aƙida saɓanin nasu na'am fil mustama fil mustama ta'assalat ta'assalat cikin taron jama'a taron jama'a wanda aƙidan suna sunna yayi tasiri a cikin zukatansu. su mutanen misra aƙidan suna sunna yayi tasiri a cikin zukatansu, wato tasiri mai zurfi kafuwa ya kafu kafuwa mai zurfi mai zurfin tasiri ya sanya da shi'a ta zo shi'a ismailiya tana so ta kwashi mutanen misira a canza musu tunani ba su iya samun nasara ba mutane kaɗan ne kawai suka amshi da awon na'am na'am amibul asar matinil bunyan wato mai zurfin tasiri mai ƙarfin gini wato aqidan ahlus sunna yana da zurfin tasiri kuma yana da karfin gini shi yasa da aqidan shi a tazo ba ta samu tasiri ba ومن القضايا المسلم لها أن أعظم الدولة الفاطمية إسماعيلية قامت فيه هي تلك daga cikin hukunci wanda yake an sallama a gare shi shine lalle mafi girman daula ta fatimiyya ismailiyya albatiniyya da suka tsayu daular da aka kafa hmm. a matiyar silka hiya tilka daula kamar fi misra ita ce daular nan da ta tsayu a misra ta fi kowace daula kafuwa ta fi kowace daula tasiri waƙadat fi hukum min sana salatumiya kuma ta yi hukunci ta tabbata a cikin hukunci tun daga shekara 388 miladiya a 358 zuwa shekara 900 da 68 hijiriya hijiriya hijiriya shekara nau kenan miladiya ne za ce wancan eh. hijiriya wannan miladiya wancan hijiriya na bracket ya kan na buratun miladiya shi kuma ya eh, ta yi hukunci shekara 358 sana hukunci ta shekara 358 sana hukunci a misira وهي السنة التي توفي فيها الخليفة العادي شيني شكرا وند الخليفة العادي daga cikin khalifofin Shi'a din Ismailiya ya rasu an zaka a wannan lokacin sakadatul daula al-fatimiyya yau ana zaka sakadatul daula al-fatimiyya a wannan lokaci sai daula fatimiyya ta faɗi. an gani sai daula fatimiyya ta fadi a Misra sai ya zama to baka تيسير قوي كلمة ذهب السلام جميعا نعم لا لا وإن شاء الله الله يشتمكم وعليكم السلام yace a zamanin sahabbai ko kuma tabi'ai shin sun taɓa samun saɓani tsakanin su na cika mamaki saɓani a tada suna suna neman gaskiya ne da sani zamanin sahabbai da tabi'ai sun samu saɓani tsakanin su amma sabanin nan baya sanyawa a ce ba za a bi juna sallah ba ba za a yi ma juna magana ba ba za a yi kaza ba ai sabani wanda yake da tasiri shine na aqida a gani sabani na aqida shine sabanin da za a ce za a yi adawa sabani idan aqida ya hada ku manhaji ya hada ku suruki ya hada ku in dai ba kuna da wata manufa ba to ya kamata a ce kanku a haɗe yake tunda babu wani mutum a duniya face yana da aibi wannan magana magana ne wanda ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari duk wanda za ka yi mu'amala da shi ba zai cika ɗari bisa ɗari ba to tunda ba zai cika ba amma kuma kayan ta aƙidan ku ɗaya eh? sannan kuma ibadan ku ɗaya manhajin ku ɗaya sulukin ku ɗaya to sai aka samu wasu irin ƙananan saɓani to wannan ƙananan saɓanin kuma ya shafi malami da malami ne to bai dace malami kuma ya janyo ɗalibansa ya tura su ciki ba ya kamata rikicin ya tsaya tsakanin malami da malami a bar ɗalibai su wala a bar ɗalibai su fa'idantu amma ya zama to rikicin malami da malami sai wani ɗayan sai zo ya ga shi ba zai iya faɗa da ɗaya malamin ba sai ya kwaso ɗalibansa ya cusa musu ƙarya da gaskiya dan a ci gaba da gaba na har abada to kaga wannan ya zama to azzalimi wannan ya zama to azzalimi mai halakar da mutane an gane irin wannan gaba bai dace a ce ba a mujuna magana ba ba a mujuna sallama an gane ku ya kamata a ce an mu'amalanci juna irin yanda sahabbai suka mu'amalanci juna Allah shi taimake mu. Wa alaikum salam. na'am eh Amma da kuma yana gaya mu, yau yana kuma kaga ya ce ibn usman kuma ƙarya yake ibn usman yaga ana ruwa zai ƙarya yake dama kaga ajandan ya ci mutunci na eh to kuma ka duba wani abu mu din nan za ga wani lokaci ana ma yayi muna karatu a nan to za ga su kare ba da dalili ba dalili shi ma ba shi talla shi ma an ba shi talla shi ba kuma ni inda kan ne aka ce za a yi karatu ma zan zo amma na tabbatar mutane ba su ruwa a ah, ai in aka yi shuru malam na riga na fahimci farfaganda da tasiri duk wani magana cewa wani malam ya haya cika mai da sawa wallahi ba haka bane saurara saurara an gani dole ne malam haya da sai ya kara kan shi sosai shuru na ya yi tsawo na musu uzuri da yawa eh kuma su cewa suke habanci nake yi wai ban kama zuna. to habancin dai ai an san da wa ake habanci habancin mai kura mai kura mai mai wani mai kura mai akuya ne yawa to dan mai akuya mai mai akuya ne ai in nayi magana za ga maganar ya dace da ta, in kai ne to zai ka in ba kai bane bai shafe ka ba tunda ba kira suna ba wa alaikum salam eh shi ne na fahimta ana ma iya samun malamin da amma aibin eh za a yi samun malami da aibin ma daga shi yana da wasu ila yana da wani wani rauni ta wani bangare inda za ga malami an ce sahabai ana ya kama su da saga'il da kaba'ir ina ko malamin ajiyar eh malami ana samun malami da ruwa ko a samu malami da wulakanta mutane ko a samu kaza ko a samu kaza an gane yanda irin yanda suke faɗa kan malami, ya wani ya gani sai ɗauka wani mugun mutum ne mai mugun hali kuma in ba mutum ya yi mu'amala da ni ya sanni ba to abin da ake faɗa a kai na daban yadda nake daban to kuma mafi yawan mutane rashin adalci wani daga nesa zai mu hukunci wani bai masa bagani ba zai zaga yana zagi kawai haka ne inda za ka tambaye shi to ai ba ya tafi ba da ya dan zaune da shi ce to mene ne ba a gaya mai gaskiya wani abu ne ba a gaya mai gaskiya ne ya yi zama da sako ne ya yi zama da sako ne wallahi ya sako shi siyasa in ba wai malami ya yi tunani mai zurfi yadda zai maganin shi ba kana zaune za ka kawai a zirka zuwa tara an gama da kai to su abin da suke so su yi mun suna so ne on the ground su sassaƙe da kawai daidai gani kadai ne kawai na rage one by one malam abdul hafiz ka san malaya ka san yayi kaza yayi kaza yayi kaza ko to ka daina zuwa malam kaza kaza kaza kaza one by haka suke so su yi su burin su ba sa so su ga sun ka sun ga mutum daya majalisi na da aka yi tafsirin nan ana tafiya tafsirin wannan ramadan din su sun dauka za tafsir ma ya rushe sun yi wani plan wallahi suna zuwa suna tafiya akwai wasu ɗaliban mu suna zuwa su a shi an cika Waya shi an cika sun ga cewa ma an cika fiye da ma inda su suke su da duk da ma gircin su an cika to wannan waje me ne kuke so ta ina ina ne malamin ku zai iya zama shi kadai ne malami ba zai yiwu ba na'am assalamu alaikum warahmatullah kamar da aka sanar jiya eh, insha Allah akwai maganar fata da aka saba ji shekara eh, yan uwa suna kawo fatan layya da shi ake fara magana abin da ya shafi tafsir to da haka da Allah yan uwa duk wanda Allah ya azarta shi yana da dama zai yi layya ana ƙara tunatarwa ana kai fatan can gidan malam akwai kuma wakilai da aka sanya wanda su za su amshi fatan su ajiye su kula da abin da ya shafi fatan saboda haka fatan ba mana ake kaiwa ba ana kaiwa gidan ne saboda wasu dalilai akwai mutanen da aka sanya wa wani suke amsan abu to saboda haka yan uwa kowa sai kokari in ka san wani wanda yake ba da fatan ga wasu wurare sai ka ce to kuma kuna bukata a an so a kawo sannan kamar yadda ma yi bayani duk wanda bai samu kuma ya yi ba ana bukatan karanci ya ba da dubu daya nashi shi ma na gudunmawa ɗin na tafsiri ɗin muna fatan allah ba kowa iko ya wayarwata kowa insha allah an yi bayanin ne yau duk da ba za ta kotu amma dai wai su ban yi ba za su ƙara dawowa ba amma dai an sanar musu da bayanin fata kan jinyarsu ta